Hukumar hana fasa ƙwauri wato kwastam a Najeriya ta ƙona naman kajin turawa da ake shigowa da shi daga ƙasashen waje har katon 700 a jihar Niger. Dama dai tuni gwamnatin Najeriya ta haramta shigowa da irin wannan nama a ƙasar. Kwantrolan hukumar ta kwastam mai kula da sashe na biyu da ke da ofis a Kaduna a jiya Mallam Masaya shine ya jagoranci ƙona naman kajin turawan ga abin da yake cewa gwamnati ta hana kawo wannan abubuwan so don haka dole ne aikin mu ne gamin ta hana kawo kuma dole mu ne mu tsaye da shi kun ga illan da yake ko da kan kuma kun gani kuka ce abun ba kyau a katin da aka kama katin 107 in an yi jimilan kudin shi ya kai wajen miliyan 1 da 123 an sami wannan abubuwan nan akan intelligent report da muka samu tsakanin jabba da makuwa so haga wannan abubuwan nan in ka duba ta wajen kwara muna da borders ta naija ma akwai borders za su su fito ta haramtaccen inda za shiga in ba ka ba inda muna da hanyoyin da wanda an yi approving gamin ta approving akwai jami'an tsaro akwai nafdak akwai plan quarantine akwai custom akwai police wannan bai shigo ba to da yake an nuna wa manema labarai wanda aka kama naman kajin turawan a hannunsa na samu zantawa da shi ga kuma abin da yake cewa siraju alhaji adam ga ka nan ka san abin da ya kawo ka nan ofishin kwasa eh na san abin da ya kawo ni a kama ni da akai da kaya wani irin kaya nan. a toki ne da kajin turawa kenan eh amma baka san doka ba wallahi ban san an sanya sa ba i wallahi ba motan ka bane mota ta ce amma za a sanya kaya a motan ka baka sani sadda aka yi lodin nan wallahi ban wurin ina bacci wallahi wallahi wallahi ina gani ma ba zan yadda a dora su a gaskiya ba zan ƙara yadda ba don da kake ji ga ka dai hannu wallahi ban ji daɗi ba amma baka san mai kayan mato kai wallahi ban san mai kayan ya za a baka kaya baka san mai kaya baka dauka to dan musho ne ya dora ma to yanzu shi dan kamashin za ka san inda yake eh a Lagos A wani makekin rami ne dai da aka yi inda aka zuba naman kajin sannan aka banka wuta. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. Ana kyale mutum ga aiki ne dibo banda ta balgaza dare. Su yadda sanin su kama ka. Kuma sai ta kilarka ka. Eh, sai ka bugu za su gane ka. Ana ah, ne wanga. Ka gani ka sha waya ke.